Mama aikin Ciyama Abubakar a ɓangaren mota ga zamansa ga zaman Umar Baba ga ciyaman Lili mai Bini mai Habuja. ya ce mu baka ɗari uku mu ɗauki ɗari biyu ciyaman mai biri mai habuja ga zamansa ga zaman ciyaman abubakar na bangaren mota yanya nasarawa kefi ya ƙaru kefi ya musa duk inda ka fi shiga mota daga nan haɗe wa'i wannan dai lambin abuja duk dai har cikin can bangaren shi ne ciyaman kuma ka ta haƙuri akwai maroƙan ɓoyi akwai wani sarari eh, ciyama abu yau na sani ciyama abubakar kenan mai kamishin mota kenan shago dan sanda uban gidan jamus ciyaman na jamus zazu zazu yalo dan tsoro ranar lahadi za ka yi dambe da tirela dogon sani duk ɗan kayan da gwamnati ta ko da tarin gwamnati da abin da a cikin gwamnati an ka kuma an ka jefa cikin tirela ba a ganin ta kuma ko da yi ta lalace mai gudu yana ganin ta ba ya ga hanya sai dai ya mata Allah kiyaye gaba eh shagon yalo dan zuru da kai da zazu dandan kuna saman layi akwai na kudi can gaba yan Allah ya yarda dan mai gida yana auna dandan mutum dandan kudin sa ta bidu da bidu a mamman masu gudu su gudu lokaci ya kusa yi in Allah ya ce ai da kai za a yi da kai ina waka dan langa-langa kai ban taba sa ka waka ba waka dan langa langa-langa na ainihi dan langa-langa wanda duk waɗanda 'yan kuwa turere ne dan langa-langa hirgita kudawa waka ce za ka wa saboda ko tisa na gangan raja mai asharar na baba baban babu sannu baban sultan kyawun daya duk ubansa baba abu ya ce inda ana yawo biyu da gida bisa kai tun daga habuja tun daga katsina har habuja ya ta hutu a kallai don haka a baro na gida a gyara mana nan kai magana shi tun da kowa da garinsa a duniya dan langa-langa na ainihin Yeah. badala abu na na bana hali girma na abu na kai ka zauna ta hali tsoro ya baka naira dubu ɗaya ya naira ɗari biyu jaka shida kenan a hausance sai ranar mai zuwa a gaya muku daura auren yaro anas wanda za a yi zaria idan allah ya gwada muna ranar asabar kenan za a yi daurin auren zaria idan muna zagarai sai sati uku da bayan sallah daura auren akwai dan azumi wanda za a yi nan masallacin abubakar kaga jigajigan bikin can su sagir yaro da arziki abokin tafiyan maya da kaji an ce a kira yaron can ne to in ba a kine za a yi ba kuɗi za a gida sagir na buroda na katufu na abban dan azumi sai ma ranar ko koya ku dan kwarai dan da ko sai kan fita jikin ka buga sannan dan kan ka kuwa dan dan kan ya kuwa dan dan kan ya kuwa nan na za ka samu kuɗi amma in ka ce ba ka bugawa jiran ka kai kai wayo wurin wayo ka sai a buge ka ai ni ne ni ne shaida wani lokaci wayo ne ba eh ni ne shaida to ba lokacin ne ka so da yau ne gidanka bai shigo ba wanda ya ka babatu eh kaga mu mu kasuwa duk ta kowa ta mu cika muka san wuri ya cika musu homo so bayyana eh bayan na ji kana magana baban ruka ya ka kana malumfashi Allah saka ma da alheri mai kudawa mai jamawa tunda duk wanda ya buga sai ka sai ya samu a kai magana ɗan ganin sa babban yaro shagon yaro na suru shagon yalo dan zuru ni na sarki alasan ba tun najeriya Habuja babu kohon na isa sai ka je da kwatai maganar nura kaduna na geto boyi ina cewa ya maganar sagir a babban abokin agwan abba dan azumi wanda za a yi sati uku ga sallah duk dandali fa duk dandali bangare yi ba haka nan alantara da yamma da ya kwamu shi ne eh, cikin dandali Eh, ya sa da jafaru kura ana can fara da faɗo ah, kai muda ya ce ba ai ai eh ko kai ba ba sakwato bane ba eh ai ya kamata ka faɗa ba sai in baka amsa ta eh sarki ta bari ni ba ya magana duk da yake ban ga babban da yaro ya shigo ba alhaji umar daura eh ban ga ya shigo ba allah kawo shi lafiya duk da yake abu ga a fashe shi ne ba ta gaban da ne bayan ya je fada alhaji umar baba dan sarki ba baran sarki ba dan sarkin ruwa magana ta koma sokoto na ji tana magana sokoto nan baya akwai dan wazirin sokoto ofisa mansur dan wazirin Sakkwato ga shiga a nan gobiri gurin madaci kowa yi da kyau zai ga da kyau ana taimaki da taimako ba don ganin ana cin kula ma kwado ko iya hunta ko munayanci ne ana karaba ku da munayanci turi wani turi sojan sama maganin sojan kasa amma barka da kawo na lafiya bayan na ga md ba don ganin ba ba su wata

kai ma ka yi kokari kullum omo zamfara ba su wa mutum hudu wanki in ta ba wai wani